وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan dare a wannan yini na goma ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1430 wanda ya daidai da wannan shekara lissafin bature 2009 allah ta'ala ya sa mu dace kwanan nan mun yi ta roƙon ruwa a wajen tafsiri duk sanda aka yi karatu mu ce to mu yi addu'o'i allah ya ba da ruwa gashi allah ya karbi addu'ar mu ya ba da ruwa allah ka ƙara mana ruwa mai albarka alarama idan baka manta ba mun gama suratu maryam salam yau za mu shiga sabuwar sura suratu taha mai allah maɗaukin sarki ce alarama bismillahirrahmanirrahim taha mhm. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله ما sarki ya ce طاها harufa ne قدابيو با ملحنو دها كوريكو hakuri ko da malamai sun yi maganganu da yawa akan me ake nufi da wayannan harufa guda biyu amma magana mafi rinjaye kamar yadda shehu malami ibnu kafir a cikin littafinsa wato tafsirinsa da ya rubuta kamar shehu malami kasimi a cikin littafinsa mahasin ta'awil da shehu malami shankidi a cikin littafinsa abuwa bayan da sauran manyan malamai na sunna sun ce hanya mafi sauƙi shine ka ce allahu a'alam allahu a'alamu bi murade allah shi ya san me yake nufi da wayannan harufa guda biyu duk da cewa in ka duba tafsiri za ka ga maluma da magabata wasu a cikinsu sun yi ƙoƙarin faɗin mai harufan suke nufi kamar abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce kalman taha luga ce ta larabci da wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun larabawa suke amfani da ita ma'anarta a lugasu shine ya rajul wato shine ma'anan tsaha in za ka ce musu ya rajul ba za su gane ba sai ka ce tsaha su gane me kake nufi wasu ƙabilu ne daga cikin ƙabilun larabawa ya ambaci wasu a ciki wasu malamai kuma suka ce tsaha wato saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin doguwar sallar dare har ta kai ga yakan ɗage kafarsa ɗaya tsaya akan kafa ɗaya to shine aka ce tsaha ma'ana ta'il arba bi qadamaik ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka taka ƙasa da kafafunka guda biyu wasu malamai sun ce suna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon din na an samo ta daga tahir hawun din na an samo daga hadi ma'ana ya tsahiran mina zunubi wa hadiyar ibadi ila allamil guyub wato ya kai tsarkakakke daga zunubi kuma mai shiryar da bayi zuwa ga hanyar masanin ilimin da ke ɓoye shine Allah kenan wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce abinda kalmar ke nufi kenan maganganu ne da dama na malamai amma dai kamar da na ambata ingantacciyar magana shine mai allahu a'lamu bi muradi allah shi ya san me yake nufi da wa'annan haruffa kamar sauran haruffa wa'anda allah ya bude wasu surori na alkur'ani mai girma da su allah ta'ala ya sa mu dace to sai allah yake magana da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalna alaikal qur'ana litashka. ma anzalna alayka alquran ba mu saukar maka da alqur'ani ba litashqa ay litat'ab domin ka wahala ba domin ka shiga uku ka shiga halin ni su yasa maka saukar maka da alqur'ani mai girma ba menene wahala da Allah yake korewa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar saukar da alqur'ani malamai sun yi maganganu guda biyu magana ta farko shine idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa kafirai wa'azi ga kafirai da taurin kai sai su ƙi su bijiri ga annabi bai so su shiga wuta yana so su musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga damuwa mai tsanani to sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan ka shiga damuwa ne yasa maka saukan maka da alkur'ani ba an gada wannan magana ta biyu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin doguwar tsayuwar dare da alkur'ani mai girma yakan yi mai doguwar tsayuwar dare yakan tsaya da dare yana yin sallar nafila yakan daɗe kwarai da gaske ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari ya ce ya taɓa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan sallah annabi da ya kai fatiha sai kamo suratul baqara ya ce annabi yana yi yana karatu cikin natsuwa in ya samu ayar rahama ya tsaya ya roƙi aljanna in ya samu ayar azaba ya tsaya ya nemi tsari daga wuta haka yake karatun a cikin natsuwa aya bayan aya ya ce a cikin raina na ce to dai watakila annabin ya kai aya ɗari zai ruku ya ce da annabi ya aya ɗari sai ya wuce bai ruku ba na ce to watakila sai ya yi aya ɗari biyu ya yi aya ɗari biyu ya sake wucewa bai yi ba ya ce a cikin raina na ce to annabi dai sai ya kai karshen surar nan da annabi ya kai karshen surar na dauka zai yi ruku in ji sahabin ya ce sai manzan Allah ya tazarce sai manzan Allah ya shiga suratu Ali Imran annabi yana tafiya ya ce to watakila aya ɗari annabi zai yi a ciki ita ma bai tsaya ba har annabi ya zo karshen suran ya ce da kyar aka iso da ne karshen suran na dauka annabi zai ruku annabi sai ya tazarce ya buɗe suratun nisa a raka ɗaya annabi sai dai karanta wajen izo goma da wani abu a cikin raka ɗaya sai dai karanta sama da izo goma sahabin ya ce uhm, kingin kaɗan ranar da an yi abin kunya aka ce wani abin kunya za ka yi ya ce in tafiya ta yin kyale shi ta sallasa shi kadai to saboda irin wannan wahala ta doguwar tsayuwar dare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi shine aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saukan masa da alkur'ani mai girma ba domin ya wahala ya karanta gwargwadon abin da ya saukaka a cikin sallar dare ba sai ya irin wannan dogon karatun ba wannan su ne maganganu guda biyu da malamai suka yi akan me ake nufi da litashqa duk da cewa malamai sun fi karfafa magana farko saboda aya da za ta biyo baya allah ta'ala ya sa mu dace to kun ga akwai abubuwa da yawa a nan ciki abu na farko yana nuna cewa wato sai an yi haƙuri a wajen da'awa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri abu na biyu idan kai mai da'awa ne to dole ka fi wa'inda kake yi wa da'awan ɗinnan ƙoƙari wajen kamanta biyayya ga Allah hatsari ne kana malami mai karantarwa mai da'awa kuma ka fi kowa ragganci a wajen ibada a'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya kira mutane zuwa ga wannan addini to kuma ya fi kowa ƙoƙari wajen ibada da bauta ga allah maɗaukakin sarki abu na gaba allah maɗaukin sarki ce ma an zalna alaikal ƙur'ana ba mu saukar maka da alƙur'ani ba menene alƙur'ani wato shine littafin Allah maɗaukin sarki wanda ya saukar da shi ga cikamakin annabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lafazinsa da ma'anarsa littafin da ake bauta wa Allah da karatunsa wanda aka rubuta shi a cikin takardu tun daga farkon suratul fatiha har zuwa ƙarshen kula audu birabbin nas wannan littafin shi ake cewa me shi ake cewa alkur'ani malamai sun ce alkur'ani mai girma yana da sunaye da dama domin kasaratul asma ta dullo ala sharafil musamma yawan suna yana nuna cewa mai sunan mai daraja ne ina fata an fahimci wannan sai a same ka da yawan mai yawan sunaye shi yasa za ka ga mutum gashi gwamna amma sai a ƙara samun wata sarauta sai a sake ƙara masa ko ba haka ake yi ba watakila kuma a sake samu wata a ƙara makalawa ka ga mutum shi kadai sai ka ji sunaye da yawa to alama ne na babban mutum ne a cikin al'ummarsa kasaratul asma ta dullo ala sharafil musamman shi yasa Allah yake da sunaye da yawa da siffofi da yawa an gane wannan to alkur'ani mai girma yana da sunaye da yawa yana da sifofi da yawa amma malamai sun ce sunayen alkur'ani mai girma shahararrunsu tabbatattunsu guda biyar ne guda nawa guda biyar amma guda biyu sun fi shahara a cikin sunayen alkur'ani mai girma suna na farko na alkur'ani mai girma wanda shi ne ya fi kowanne shahara shi ne mai shi ne alkur'an wannan sunan kan kowa ya san shi ina fata an gane wannan da an ce alkur'ani da malami da jahili da musulmi da kafiri da dan wuta da dan aljanna kowa ya san wannan sunan da an ce alkur'ani an san wannan sunan to alkur'ani suna ne na littafin wa littafin allah maɗaukakin sarki wani abun ban sha'awa yanzu idan ka samu bible ka tambaye shi kace ce bible ya sunanka abinda bible zai ce maka shine ban sani ba in ka ce to ya naji ana ce maka bible sai ce maka nima yadda ka ji haka na ji ana faɗa saboda tun daga genesis bakaran bible har zuwa revelation nasin bible babu inda aka ambaci kalmar bible a cikin bible bible bai ce sunana bible ba in ka bi littafin daga farkonsa har ƙarshe babu inda za ka ji an ce sunan littafin bible kun gane wannan to amma alkur'ani mai girma fa da ka tambayi suna alkur'ani mai girma zai faɗa maka ko ba zai faɗa maka ba ayoyi barkatai sun fi shurin masaki sun tabbata mana da alkur'ani sunansa mai sunansa alkur'ani a ina a cikin Alƙur'ani mai girma allah ramma babu misali allah maɗaukin sarki ce ar-rahmanu الرحمن علم القرآن تجيك بقرة شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وحقا في وإسرفنا إليك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن تدعو جني قل وهي إليّ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قرآن الجرزي وجن قرآنا عربيا غير قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون تتقون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون أمرت أن أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت وأمرت وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن duk wannan qur'an qur'an qur'an sunayen waye ne walaqad darabna lin nasi ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قاف قاف <laughs> والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر ياسين والقرآن الحكيم دو wannan Qur'an Qur'an Qur'an sunayen waye ne wani littafi ku ce Allahu akbar Qur'ani ya faɗa mana sunansa ko bai faɗa mana sunansa ba alarama je ka can cikin suratul isra'i in ka kusa ka je bakin boda wa ƙura'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل لئن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا sunan menene wannan sunan alkur'ani mai girma ne wannan shine sunan da ya fi kowanne shahara a cikin sunayen alkur'ani mai girma shi yasa aka ce taha ma anzalna alaikal qur'an litashka. suna na biyu da alkur'ani mai girma yake da shi wanda shi ne na biyu a wajen shahara shi ne alkitab Shi ne me ne alkitab Shi ne suna na biyu da alkur'ani mai girma yake da shi Allah ramma ba mu farkon suratul baqara bismillahir rahmanir rahim me Allah ya ce Allah ramma alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب منين الكتاب a cikin wannan ayar alqur'ani mai girma shine me duka mun ittifaki akan cewa shine alkitab to je kale salbiru ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب منين الكتاب أتكي وانا عير ذلك بأن الله نزل الكتاب ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق منين الكتاب وانا عير وإن الذين اختلفوا في الكتاب وإن إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني الكتاب نزل عليك الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه يعني الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي أنزل أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الكتاب أتكين وانا آير الحمد لله الذي أنزل على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب أتكين وانا آير وهذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني كتاب أتكلم عن آير. alarama na ji kana an'ami to kada ka bar an'ami wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wa litunzira ummal qura wa man hawlaha menene kitabun a cikin wannan ayar ألف لام ميم صاد تلك آيات الكتاب كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين طبعا مو ألف لام را ألف لام را أه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أرومنا ألف لام را ألف لام أمرا تلك آيات القرآن وكتاب مبين ألف لام ميم را ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون طبعا حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حميم حميم تنزيل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دوانا الكتاب الكتاب سنة واي malamai suka ce wa'annan sunaye guda biyu su suka fi shahara a sunayen alkur'ani mai girma saboda da su ne allah ya kiyaye alkur'ani an kira ƙur'ani da alkur'an saboda karanta shi da ake abun karantawa karanta qur'ani da ake yi ya taimaka wajen kiyaye qur'ani ko bai taimaka ba an kira shi da alkitab saboda littafi ne rubutacce rubuta alkur'ani mai girma da aka yi ya taimaka wajen kiyaye qur'ani ko bai taimaka wajen kiyaye qur'ani ba malamai suka ce wayannan dalilai guda biyu shi yasa wayannan sunayen suka fi shahara amma akwai sauran sunaye ba su kadai bane kamar azzikir Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون إن الذين كفروا بالذكر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صاد صاد والقرآن ذي الذكر azzikir azzikir azzikir da suka zo a cikin wayannan ayoyi sunan menene suna ne na alqur'ani mai girma wannan shine sunan alqur'ani mai girma na uku suna na hudu da alkur'ani mai girma yake da shi shine alfurqan shine me alfurqan Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba ali imran alif lam mim eh الله لا إله إلا هو الحي القيوم تو مجھے مجھے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان menene alfurqan a cikin wannan aya تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الفرقان الفرقان الفرقان أتكلم وين آيوي alkur'ani mai girma malamai suka ce wannan shine suna na hudu da alkur'ani mai girma yake da shi suna na biyar shine at-tanzil me at-tanzil je ka shu'ara'i wa innahu la tanzilu وإنه لتنزيل رب العالمين ويسوكو دشي نزل به الروح الأمين قوا على قلبك لتكون من المنذرين In which language? بلسان عربي مبين تنزيل تنزيل من الرحمن الرحيم ياسين بابو سورة ياسين ياسين اهن تيغبا والقران الحكيم مجي مجي مجي مجي انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم wayannan tanzil tanzil tanzil duk sunayen waye sunawa alkur'ani mai girma malamai suka ce nan sunaye guda biyar da alkur'ani mai girma yake da shi kenan yana da sifofi da yawa in muka tsaya kirgo su har mu tashi ba za mu gama kirgo su ba yana nuna maka daraja da girma da wannan littafi yake da shi Allah muna maka godiya da ka ba mu wannan littafi matasa ku ta karatun alkur'ani mai girma ku ta yi ku ta yi abin da Allah ya baka ikon haddacewa in ka iya haddacewa duka haddace in ya gagara haddace abin da ya saukaka ka gwada kullum ka haddace aya da in ka haddace aya ɗaya ka bari ka ka kara sai gobe gobe sai ka kara me sai ka kara aya da yau ka je a koya maka amma ya ta sa'alu ita kadai ka haddace ka bari ka sake kara ko aya ɗaya masoro kullum a baka aya kwara daya za ka yi mamaki daga nan zuwa baduwar haka surorin da za ka haddace suna da yawa cikin taimakon Allah ku yawan karanta alkur'ani mai girma alkur'ani zai ceci masu karanta shi a ranar tashin alkiyama wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa agana gana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاء في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يحنيه مقيلا وروضة ومن عجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه فأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا mujillan lahu fi kulli halin bajjila hani amari an walida ka alaihima malabisu anwarin minattaji wal hula fama zannukum bin najli inda jaza'ihi ula'ika ahalullahi wasafu watul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat biha jaa al mufassila alayka biha ma munafisan wa bi nafsaka ad bi anfasiha ula jazallahu bil khairati lana naqalu al musalsala faminhum budurun mafi mai ceto a lahira shine shine kitabullah shine littafin wa shine littafin Allah madaukakin sarki Allahu akbar shi yasa malami yake cewa fa ya ayyuhal qari ya kai makarancin alqur'ani mai girma fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan kana karanta qur'ani kuma ka rike qur'ani gamgam mujallal lahu kana girmama alqur'ani fi kulli halin a kowane hali mubajjala kana kambama alqur'ani mai girma malamin ya ce imamu shaɗibi ya ce hane mari'an wato yana maka albishir ne albishir ka ce goro walidaka mahaifanka guda biyu mahaifin makarancin ƙur'ani da mahaifiyar makarancin ƙur'ani da uwar da uban inda ka karanta alƙur'ani mai girma idan ƙiyama ta tsaya allah zai kira mahaifin makarancin ƙur'ani da mahaifiyarsa idan aka zo da su shine walida ka alaihima malabisu anwarin min taji wal hula Allah zai sa a kawo alkyabba ta haske a sawa baban makarancin alkur'ani mai girma da mahaifiyar makarancin alkur'ani mai girma a filin alkiyama za a kawo wani kambe na zinari da za a kawo kamben a nan duniya saboda yadda yake kyalkyali da walƙiya zai dishi hasken rana shi za a sawa baban makarancin ƙur'ani da mahaifiyar makarancin ƙur'ani a ka a ranar tashin alkiyama su ba su suka yi haddar ba ko su suka yi wane ne ya haddar kenan albarkacin kaza a haka dangaru guda biyu ba ka dangare guda ɗaya ko guda ɗaya kai Allahu akbar shi yasa malam shadibi sai ce ah, to idan wannan ita ce darajantawa da kambamawa da Allah zai yi wa mahaifan makarancin alkur'ani mai girma a lahira fama zannukun bin najli inda jaza'ihi to shi makarancin qur'ani wanda albarkacinsa aka ci ɗazu to shi kuma menene sakamakonsa a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa aka ce ulaika ahlullah wasafwatul mala wayannan su ne ahalin ubangiji wayannan su ne ahalin Allah madaukakin sarki wayannan su ne zababbu masu daraja a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna ciki to sai Allah maɗaukin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani ba ya manzan Allah sallallahu alaihi sallam domin ka wahala domin ka shiga halin ni'yasu ba wannan ne dalilin da ya sa muka saukar maka da alqur'ani mai girma ba Allah ka gafarta mana ya ku matasa ku rike alqur'ani mai girma ku yi ta karanta shi alqur'ani karanta shi yana gyara ɗabi'un mai karanta shi Allah ka ba mu ikon karanta littafin ka ka ba mu ikon aiki da shi to me yasa Allah ya saukar da alkur'ani what is the wisdom behind its revelation me yasa aka saukar da shi illa tazkiratan liman yakhsha Allah ya ce illa tazkiratan ba mu saukar da alkur'ani mai girma ba face domin ai tunatarwa da shi domin ai me ai tunatarwa da shi domin a yi wa'azi da alkur'ani mai girma wannan shine dalilin da ya sa muka saukar da alkur'ani mai girma ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ku ga makasudin saukar da alkur'ani mai girma shine a tunatar da jama'a a wa jama'a wa'azi a koya wa jama'a dokokin da ke cikinsa don su biya domin su biya ga Allah maɗaukin sarki to yanzu ku ga yanzu yadda aka mai da alkur'ani mai girma yanzu an maida alkur'ani mai girma an maida shi fire brigade kwana-kwana in ka ji an ce a karanta alkur'ani mai girma to wani matsala ta taso na ne za a ce to a karanta a yayyafa ruwa shi sai gobara ta tashi tukuna za a nemo shi ko ba haka maida alkur'ani mai girma ku ga yadda malaman tsubu suke wulakantar da alkur'ani mai girma da jini suke rubuta alkur'ani mai girma duk malaman duniya sun ittifaki jinin haila na jasa ne da jinin haila suke rubuta alkur'ani mai girma a rubuta alkur'ani mai girma da na jasa Allah ka raba mu da sharrin malaman tsubu dama su ba karatu suke yi ba me ƙur'anin bai dame su ba kuma dama jahilai ne ba su alkur'anin ba iya kai abin da ake yi idan an ga wata aya ta ɗan yi kama da hausa sai a ce maganin da take yi kenan ya kharuju min ni sulbi wa tara'ib min ni sulbi da aka ji abin da dan santsi sai aka ce to maganin nakuda ne ko mace in tana nakuda sai a rubuta mata ya kharuju min ni sulbi to in ta sha min ni sulbi sulub sai yaron ya fado ko ba ka ake ba in na sha ne aka huwa labtar a ce to maganin ma lab wasa da alkur'ani ne ko ba wasa da alkur'ani ba kuma wani abin da zai baka takaici shine hatta makarantar qur'ani wasu suna wasa da alkur'ani ka je tsangayoyin mu ka ci gardawa da su ya kamata su fi kowa sanin darajar qur'ani tunda su suka fi kowa sanin wahalashi shi amma a cikin su sai ka samu akwai masu wasa da qur'anin ma sai ka ji ana kalubalanka sura mai kukan zabo sai a ce izar sama'un shaqqat wai sura mai kukan zabo wasa da qur'ani ne ko wasa da qur'ani bane kalubalen ka sura mai kukan kaza mai kukan zakara idan shamsu kuwirat kalubalen ka sura mai kukan kura alhekumu kalubalen ka aya mai zubar da ruwan butar malam iza tutule wannan wasa da alkur'ani ne bayan allah mu ji tsoron allah mu gyara allah ka gafarta mana Allah ya ce to makasudin da ya sa aka saukar da alkur'ani shine yi wa'azi da shi a karantar da al'umma dokoki da ke ina dokoki da Allah maɗaukin sarki ya saukar a cikin alkur'ani mai girma amma sai Allah ya ce wa'azin za a yi shi liman ya ga wanda yake tsoron Allah madaukakin sarki wa za a yi wa'azi mai tsoron Allah to amma wanda bai tsoron Allah shi ba za a masa wa'azi ba kenan la za a masa wa'azi to amma me yasa aka ce liman yakhsha illa tazkiratan liman yakhsha me yasa aka ce ga mai tsoron Allah saboda ko da an yi wa'azin ga masu tsoron Allah da marasa tsoron Allah to masu tsoron Allah ne suka fi cin moriyar wa'azin idan aka yi shi su ne masu kokarin kamanta wa'azi idan aka yi wannan ne dalilin da yasa sai aka nuna kamar ma su kare ne za a yi wa me za a yi wa wa'azin Allah ka samu dace sai Allah ya ce me تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا والله ما دوكين سركي يتي تنزيلا shi wannan littafi saukarwa ne an saukar da shi ne waye saukar da shi wato saukakke ne mimman khalaqal arba daga wanda ya halicci ƙasa wa samawatil ula da kuma sammai waɗanda aka ɗaukaka su maɗaukaka wanda ya wato wanda ya halicci ƙasa ya halicci sammai to wannan shi ne wanda ya saukar da alkur'ani mai girma wane ne ya halicci ƙasa wa ya halicci sammai har yanzu ba taɓa samu wanda ya ce shi halicci ƙasa ko shi halicci sama ba har auna da ya ce shi Allah ne bai ce shi halicci ƙasa ba ko bai ce shi halicci mai ba shi halicci sama ƙasa wa yi ta na'am aka samu kwamishinan yayyanka filaye da safiyo amma shi ya halicci filayen menene aiki shi ko ba abin da yake kenan ba yayyanka filaye ba sai da Allah ya halice ta ya zo yayyanka ba ya safiyo da Allah bai halice ta ba zai yayyanka har ya safiyo akan samu ministan sararin samaniya yau <laughs> ko ai ministan sararin samaniya shi halice sararin samaniya ba shi halice sararin samaniya ba shi yasa aka ce wanda ya halici sama da ƙasa shi ya saukar da ƙur'ani da an faɗi wannan kowa ya sallama wa Allah cewa shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa kenan wa ya saukar da alƙur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki shi ya saukar da alƙur'ani mai girma Allah ka gafarta mana sai Allah maɗaukin sarki ya ce ne الرحمن على العرش استوى Allah madaukin sarki ce wanda ya saukar da Qur'anin nan wanda ya halicci samai din nan wanda ya halicci ƙasa din nan Ar-Rahman shine Allah mai rahama the merciful ar-rahman shine wa Allah mai rahama sai Allah ya ce alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshinsa ya daidaita a saman al'arshinsa wannan ita ce aƙida ta ahalus sunna wal jama'a cewa Allah ya daidaita a ina a saman al'arshinsa wannan ita ce aƙida ta ahalus sunna wal jama'a aƙida ta cewa Allah yana ko ko'ina aƙida ce da ta saba wa aƙida ta ahlus sunna sai dai ilimin Allah yana ko ina ikon Allah yana ko ina ƙudurar ubangiji na ko ina jin Allah na ko ina amma zatin Allah yana sama ba a ko ina yake ba ina fata kun gane wannan kuma za ga abin mamaki wanda bai da Allah yana sama ba kuma inda zai baka haushi sai ya zo wajen addu'a ina yake daga hannu to tunda baka yi da Allah yana sama ba wa ka mika wa hannu tunda Allah yana ko ina in ka zo ya kamata kai an sai ka haka kawai shi ke me yasa ka daga hannunka sama da za ka yi addu'a kira Allah yana ina Allah yana sama wanda bai da Allah yana sama ba rayuwar shi akwai ban mamaki a ciki dan dan kokowa ma fi shi sanin Allah wa dan kokowa me dan kokowa yace da nayi sama sama da shi sai da na godawa sannan kenan dan kokowa ma da Allah yana yana ayoyi a alkur'ani mai girma sun fi shurin masaki da suka tabbatar da Allah yana sama Allah shi ya ce yana sama Wai da ake samun matsala sai mutum ya ce to aka ce Allah yana sama ai an yi wa Allah makani wai an yi wa Allah bigire an yi wa Allah wuri to ita ko inan ba wuri bace ita ko ina din ba gabar da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa shine ko ina ba duka wayannan wuri ne ko ba wuri bane to da kace Allah yana ko ina yanzu ma kai wa Allah wuri har yanzu sai dai ka san wata kalma da zaka zo da ita to me shi sauki ka faɗa wa Allah abin da ya kamata ba wannan kuma shi ba wanda ya ce yana koyi nan fa bai da Allah yana koyi na ba dan sai ya ce Allah yana koyi na an kace masa to shadda tana cikin koyi na Allah yana cikin shadda sai ce ya zaka ce Allah yana shadda kuma kenan ya da Allah ba ina ba ita shadda tana cikin koyi na ko ba ta ciki to kina shi ba koyi na Allah yake ba ka tsaya inda Allah ya tsada kai ka huta Allah ya fi ka sanin kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah saboda haka ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ka huta a ƙur'ani mai girma Allah ya tabbatar mana da yana sama yace a amintun man fi sama'i أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وعنين من في السماء أشكي وانا آية وعي فدي مغنر wato karo ta biyu am amintum man fi samai am amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba wane ne man fi samai a wannan aya waye ce man fi samai ba su aya ta uku je ka na ami huwa alqahiru fawqa ibadi wa huwa alqahiru fawqa ibadi menene ma'anan fawqa to kai Allah ya ce fauka kai ka ce ta hata da kai za mu yadda ko da Allah za mu yadda kai ba su aya ta hudu ilaihi yas'adul kalimu tayyibu ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u kalimu tayyibu dada dan kalmomi ilaihi zuwa ga Allah ne yas'adu suke hauhawa in an ce an hauhawa zuwa wajen ka sama akai ko kasa akai kenan Allah yana ina ba su aya ta biri dabbirul amra minas sama'i يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره يدبر الأمر هنا شير لمر من السماء دقى سما إلى الأرض زوا قسا كينا السماء يكي كوا قسا يكي من سامو آية قدانا تو باسو تشير تعرج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذا أك... تعرج الملائكة والروح إليه ملائكو حد جبريل suna hauhawa zuwa gare shi an ce an hauhawa zuwa gare ka sama akai ko ƙasa akai kenan Allah yana nawa waye fada mun samu aya nawa to alaramma ba su aya ta bakwai alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja in an ce anzala ya saukar daga sama zuwa ƙasa ne ko daga ƙasa zuwa sama mun samu aya nawa to ba su takwas tabarakan ladzi nazzala zalal furkana tabarakan ladzi nazzala zalal furkana ala 'abdihi kuna lil na nazi idan an ce nazzala ya sassaukar zuwa ga bawansa daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama mun samu aya nawa to ba su tara huwa yuri kuma ayatihi هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم yana saukan muku min samai daga sama kenan shi a sama yake ko a ƙasa mun aya nawa ba ta goma ya khafuna rabbahum min fawqihim rabbahum فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم من yake da min tahatihim kenan a sama yake ko a ƙasa yake mun samu aya nawa tilka asharatun kamila tilka asharatun kamila to ga hujja guda goma mun baka yanzu kuma kai muke jira hatu burhanakum in kuntum sadiqin to ga aya mun karanta Allah ya ce arrahmanu rahmanu alal arshi stawa arrahman al arshi nan kai da take a sakwata take a ina to ya ce ya daidaita a saman al arshi dan me kai ba za ka yadda ba to ai hadisin wane ne manzan Allah sallallahu alaihi mutum ne fa zo da ku yanga yana so ya yanta ta yana so ya tabbatar da musulma ce ko ba musulma ba ce mai imani shi kuma don an ce fatari ruwa kabatin mumina ya ce annabi wannan ta cancanta in yanta ta kowace cancanta annabi ya tambaye ta ya ce mata aina Allah ina Allah ya ta ce fi sama a sama da ƙarya take annabi zai ce ƙarya take ko ba zai ce ƙarya take ba shi wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masa itik hafa ha mu'mina je ka yanta ta mai imani ce wannan to dan me ba za ka yi da abin da Allah ya faɗa da annabinsa ba wallahi turuwa mata yadda Allah yana sama je ka karanta hadisin roƙon ruwa annabi suleiman kharaja suleimanu alaihi salam ya tazki fa wajada namlatan mustalqiyatan alazu zuhriha rafi'atan qawaimaha ila sama taqulu ya rab ya rab inna khalqan min khalqi laysa lana ginan an siquya fa qala suleimanu alaihi salam irji'u fa qad siqitu bi da'wati ghayrikum annabi suleiman roƙon zai tafi ya debo mutane sai ga tururuwa ta kwanta ta ɗaga yan hannayenta da kafafunta sama tana ya Allah mu ma halittunka ne bayinka ne in baka kawo ruwa ba mu ma mun shiga uku ya Allah ba inda za mu samu ruwa in baka kawo ba ka ji tausayin mu ya Allah annabi suleiman da ya ganta sai ce kai mu koma gida mun huta tsarkakakkun bayin sun roki Allah Allah zai kawo ruwa kenan tururo ta sai inda ubangijin take ko sai inda ubangijin take to sai ka ji mutum yana to ai eh, kabaru ahadin to ita arrahmanu alal arshi stawa ita ma kabaru ahadin ce ayar an ce maka guda ɗaya ce arrahmanu alal arshi stawa balle ga ce mutum da ya ruwaito ta Allah ya ce ya daidaita a saman al'arshi sau bakwai Allah yana maimaita wa Qur'ani mai girma sau nawa sau bakwai Allah yana maimaita Allah ramma ba su ta farko a cikin suratul a'rafi Allah madaukin sarki ce inna rabbakumullahu in ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كنت ثم استوى على ماذا على العرش دا mun ce Allah rama ya wuce gaba يقوش ya النهارة to baro can dawo cikin surati Yunus ina ba da address ne saboda wata kila akwai bako a cikin garin sai ya gane titin da zai bi Eh, ya isa zuwa appropriate destination je ka cikin suratu yunus Allah ya sake cewa inna rabbakumullahu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda thumma إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش موسى منوح to Allah rama tsallaka daga nan je cikin suratul ra'adi Allahu allazi rafa'a samawati الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها نعم تقبع الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش موسى انا نوا تسيونا تدعها الرحمن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى نعم الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى موسى مغرا تو je cikin suratul furqan fatawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbi bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi kabir alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa ala rahmanu rahmanu fas'al bihi khabira Sun mastawa alal al'arshi ar fas'al bihi kabira mun samu guda nawa biyar to shikenan dawo cikin suratul sajada yudabbiru al-amra minas samai yudabbiru al-amra samai ila al-ard الله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة mun samu guda nawa to yanzu abin da ya saura sai ka tashi daga nan sai ka ainihin tsallaka cikin suratul hadidi don su gane da wa ake magana fara daga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin sai Allah ce me wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin na muje هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نما ثم استوى على العرش سونو كنا الله يتينا إنا تومي me damuwa ka Allah what is your problem me matsalar kada za ka zo ka ce Allah bai sani ba bai iya ba kai kai kai iya Ku sai abin da zai baka mamaki akwai risala a sokoto ko babu risala ba littafi ne da ake karantawa ba ai mai risala ya fara da shimfidar tauhidi da ya zo mai fara eh a ina Allah ya taidaita da zatinsa sannan yana ina da sa. yana ko ina da ilimi wannan shi da tauhidin da mai risala ka ko risala ka dauko abin da za a gani kenan kuma wannan shi ne tauhidi nawa shi ne tauhidi da alkur'ani mai girma zo da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na'am akwai shubuha da ake dan makalewa da ita misali nan gura Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke sai ce to ba gashi ba Allah ya ce na tare da duk inda kuke shi Allah yana ko ina kenan wato sun jahilci abu guda daya shine karshen aya shi yake nuna sakon da aya ke isa ba. da aka ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum me aka ce a gaba wallahu bima ta'maluna basir ai wa huwa ma'akum bi basarihi da Allah ya ce wa annabi Musa da Haruna la takhafa innani ma'akuma Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Harun la ta khafa ni ma'akuma me Allah ya faɗa gaba dan kaka ɗauka wai yana tare da su da ainihin zatin sa ne a sai ce asma'u wa'ara ina ji ina kenan la ta kafa ni ma'akuma bi sam'i wa basari da aka ce alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al qiyamah ne Allah ya fada daga karshe wallahu inna allaha bi kulli shay'in alim ashe yana tare da ku ne me bi ilmihi wannan shine sakon da ayar take nuna wai wannan wani wuri ne da aka ɗan yi tomo haska da tocili mai cin bashir takwas tashi daga wurin an ganka arrahamanu alal ashe stawa kaga wannan shi fir'auna ma fi shi sanin Allah Allah ka gafarta mana to Allah ran ma lahu ma fi samawa wa ma fil ardi له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ما في السماوات أبوبون دكي تكين سمي وما في الأرض دا أبوبون دكي قسا وما بينهما دا أبو دكي زكان سما دا قسا وما تحت الثرى دا أبو دكي قرقشين ثرى menene ثرى ما suka ce ƙasa jiƙaƙƙiya wasu وسما suka ce ita ce ƙasa ta to duka abin da ke wa'in na wuraren Allah ya ce lahu na shi ne wani mulki sai Allah sai Allah ya ce mai a gaba وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله يتي وإن تجهر بالقول إذن كبين to fa innahu lalle shi Allah ya alamu sirra ya san sirri wa akfa ya san abin da yafi sirri boyuwa menene sirri menene akfa malamai wasu suka ce sirri shine magana da kai da wani a hankali a hankali ka gamar ba wanda ya ci akfa kuma tunanin da kai a zuciya kaga shi aiko wani ma bai ji ba wasu malamai suka ce a sirri shine tunanin da kai a zuciya akfa kuma shine abin da zaka yi gobe ko jibi wanda kai ma baka san shi ba balle kai tunani akan shi wannan shine akhfa min sirri sai Allah ya ce me الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم